يؤفك عنه من أفك ana kawar da wanda aka tsara za a kawar da shi daga barin yin imani da alkur'ani da kuma annabi domin Allah ya san ba zai yi imani ba don haka ba a datar da shi ga shirya